واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau yammaci na juma'a sha hudu ga watan zulhijja bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha shida ga watan satumba shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun littafin nan mai tarin albarka alkawa'idul mutula fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na shek muhammad salih al-uthamin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin asma'ullahi ta'ala wanda suka zo a cikin ƙwar'ani da mana ya ambata mana a ƙarƙashi na hamsin da hudu wannan shine majalisi na goma sha hudu daga cikin karatun wannan littafi makon da ya gabata mun ce mun yi kuskure mun ce majalisi na goma sha biyar eh, ba majalisi ba ne na goma sha biyar majalisi na goma sha hudu ya kamata kuma da yake baya cikin karatun da muka yi bayi da alaka da karatun littafi sai muka mai da shi a matsayin majalisi na goma sha hudu tunda wannan za mu fara daga cikin littafin ne wancan kuma saboda matsala ta aikin ibada ta layya mun yi bayani kuma sai lokaci ya yi bai kamata ba mu samu daman da za mu yi karatun littafi ba to wannan sai ya zama majalisanmu na goma sha hudu na wannan littafi insha Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin alkawiyu shine na hamsin da uku to yau da mu tashi akan alkaharu shine na hamsin da hudu daga cikin sunayen Allah da suka zo a cikin ƙur'ani mala yake cewa alkaharu alkaharu marin jayi ubangiji shine mai cikakken rinjaya na tankwasawa ga dukkan bayansa duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mutum ko aljani ko mala'iku ko dabba babu wanda ya rinjayi ubangiji Allah shi shine marinjayi ga komai kuma mai tankwasa dukkan wani abu lokacin da ya ga dama ta yanda ya ga dama kuma a yanda ya tsara shi kuma rinjayarsa ba na zalunci ba ne ba na keta ba ne ɗan adam shi ne za ka ga rinjayarsa akwai keta akwai zalunci kuma akwai sarrai amma na Allah babu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne marinjayi cikakken rinjaya ga dukkan wani abu daga cikin ababen da Allah ya halitta a sama ne ko ƙasa shi sa Allah maɗaukaki yake cewa wa huwa al-wahid al-qahhar ubangiji shine al-wahid dayan daya al-qahhar marinjayi ga komai babu abin da ya rinjayi ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan al-qahhar yana daga cikin a ah, ah, sunaye na ubangiji wanda ke nuna ɗaukaka da tankwasawa da rinjaye da ubangiji yake da shi akan bayansa, duk mutumin da ya galabaici mutane ya addabi mutane ko kuma tana da wani haƙƙi a wajensa ya ƙi baka kuma yana da damar da zai baka to za ka iya yi amfani da wannan sunan ka kira Allah ka gaya masa don ya rinjaye shi kuma ya tabbatar da haƙƙinka ya dawo maka da shi ina fata an gane mutumin da yake azzalimi ne ko yana keta shi ma za ka iya amfani da wannan sunan ka gaya wa Allah damuwar da kake da shi akan wani wanda ya cuce ka koyi maka wani makamancin haka kuma Allah subhanahu wataala zai dawo maka da haƙƙinka saboda shi ne kaɗai yake da yake sarrafa mai zukatan bayinsa yanda ya ga dama to saboda haka zai sarrafa shi kuma zai rinjaye shi kuma zai sanya masa tausayi ya kawo ya baka baka ganin wani abu idan Allah ya baka makiyinka ne ba ka jituwa kuma da kansa zai dauko ya baka sai ya gama baka ya dawo yana da nasin saboda waye ya baka da shi ne zai baka zai zaka samu ai ba za ka samu ba to wannan yana nuna maka rinjaya ta ubangiji ka dukkan halittunsa babu abin da ya rinjaye shi Allah ya samu dace na hamsin da shida yake cewa alkabiyu kaga da alkahar da al-qawi duk suna kusanci da juna da kuma alkabir mai girma okay. shine mai cikakken girma Allah subhanahu wa ta'ala mafi girma ne kuma mai girma ne babu wani abin da ke sama da shi saboda haka shi sa ubangiji yake cewa wato alkabirul muta'al shine mai girma almuta'al kuma mafi ɗaukaka shine mafi ɗaukaka mai kamunga Allah subhanahu wataala babu abin da ya fi shi saboda haka dalilin wannan girman da Allah subhanahu wataala yake da shi idan ka tuna da girmansa a zuciyarka sai ya hana ka saban Allah idan ka tuna da girmansa sai ya sa ka ji kunyan yin abin da ya saba masa idan ka tuna da girmansa sai ya sa ka ya hana ka yin abin da bai dace ba saboda haka idan kaga girman shugaban ƙasa kaga girman gwamna kaga girman sarki ko kaga girman malami ko to ubangiji yana sama mai. yana sama da wannan to girman duk mai girma kasa da na ubangiji yake to ya zama na cewa girman ubangiji ya tara na kowa a zuciyarka kuma a idanka kana ganin girman sa fiye da kowa yanzu za ka ga mutum ne za a iya ce mai don Allah ka da yi abu kaza amma ne sai ya yi ko amma wani ogansa zai zo yana zuwa ma sai ya ma dura mai a shari'a dan kaza kazanka ba za ka yi shi ba kuma wallahi ba zai yi ba amma an ce mai dan Allah ne ya ce sai yayi ina fata an gane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'alakum billahi fa'atu duk wanda ya roke ku don Allah ku bashi saboda girman wa saboda girman Allah wa man ista'azakum billahi fa'izuhu duk wanda ya nemi kariyar ku domin Allah in kuna da damar da za ku kare shi to ku kare shi me yasa saboda girman wa Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan yana nuna maka cewa babu wanda yake ne sama da shi ko to girman Allah subhanahu wataala zai sa ka yi abu kuma girman Allah subhanahu wataala zai sa ka me ka bar abu kamar wani bawan Allah ne yana wani yana ja da baya da mota sai ya buge shi ya dake shi akai ta kanshi shi ya haƙuri ya ce wallahi ba zai haƙura ba akai ta kanshi shi don Allah ya ce ba zai haƙura ba yana zuwa ya duba ma irin farnan da aka mai sai ga logon asana a jikin motar wanda ya buge mai mota sai sai ah, ga ma ashe abokin tafiya ne duk club din mu daya ya ce tafi kawai tunda club din mu daya yanzu bai bari dan Allah ba amma ya ga girman ne ya ga girman club site ɗinsa shikenan ya bar shi ya wuce an gama shi da Allah ba irin roƙon da ba a masa ba sai ce shi fa ba zai yadda ba ma bari ya tsaya ma yana cikin mota ba ya ki fitowa sai da ya fito yana fitowa sai ga logo sai ce ashe ma abokin tafiya ne ba ba tafi kawai ba komai club ɗinsa ɗaya to kaga wannan lalacewa ta kai lalacewa Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa na hamsin da bakwai alkarimu alkarimu mai cikakken karamci Allah subhanahu wa ta'ala saboda karamcin da yake da shi ka duba mai kuɗi yana da wadatar da zai iya yin abinda misali misali mutumin da ke da biliyan ɗaya don ya ɗauki miliyan goma ya ba da shi fi sabila ya san ya bada? da mai san ya bada ba amma wallahi ba zai iya fitar da shi ba dan dai yana da miliyan daya ya ba da miliyan goma fi sabilillah ba zai iya ba haka ne amma saboda karamcin Allah duk da gashi yana da wannan abin in ya roki Allah Allah yana bashi ko yana ana shi yana bashi kaga wannan karamci ne nawa na ubangiji bayan haka kuma bawa ya saba wa Allah kuma duk da ya saba masa amma kuma da yake masa in ya roƙe shi yana bashi ko yana ana shi yana bashi saboda karanci na ubangiji amma kai ka duba ka gani mana matarka ce za ta bata maka rai ranar in ta zo ta ce mai gida akwai kaza da Allah a bada dubu kaza zai ce ai mursisi kake ba ka bata me yasa saboda ta bata maka rai haka ne amma Allah saboda sa duk da ka saba mai ka roke shi kuma ne ya baka saboda karancin da ubangiji yake da shi ga bayansa to kaga wanda ke maka wannan ashe shi ya fi a ce ka girmama shi ka jinjina shi ka wato ka ɗauke shi da mahimmanci da girma a zuciyarka saboda haka kaga wannan yana nuna maka Allah ba dan adam bane ga ubangiji subhanahu wataala saboda karancin sa zai ba wanda ya ga dama zai ba kafiri zai ba musulmi zai ba mumini zai ba yaro zai ba babba zai ba kai hatta ne saba masa hatta mushriki Allah yana ba sa kaga cikin karancin waye Allah subhanahu wataala wannan yana nuna maka girman wato Allah subhanahu wataala da karamcin da yake da shi wajen kyauta da gabayinsa akan ababen da yake ba su shi sa فتعالى الله الملك la ilaha إله إلا rabbul arshil karim ko Allah madaukaki yake cewa fa ta'ala Allah ya ɗaukaka. al-malik shine ne mamallaki al na gaskiya la ilaha illahu bayi da abokin bayi da abun bauta da gaskiya in ba ba ko kuma babu abun bautawa da gaskiya in ba Allah ba sai ce huwa rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi mai karamci kaga wannan yana nuna maka karamci nawa na ubangiji subhanahu wataala yana ba talaka ya ba mai kuɗi ya ba wannan ya ba wannan kuma ba abinda ya rage a wajen ubangiji na na arziki da yake da shi saboda karamcin Allah subhanahu wataala da mutane da aljanu za su taru a fili guda ɗaya dukkan su su roki Allah ya ba su abin suke so gabaki su to babu abin da ya rage na arzikin Allah face kamar a ɗauki allura a tsoma shi a cikin teku Abin da aka ɗaga na alluran ruwan da ya ɗigo daga cikin alluran shine tamkar dukiyar da Allah ya ba duka mutane da aljanu da suka taru na duniya ga baki ɗaya a fili ɗaya ragowar da ke cikin teku shine ragowar arzikin da ubangiji ke da shi teku ya san da wannan aka soma allura aka daga shi a cikin teku teku ya san an rage wani abu a cikinsa ya ce to maza Allah ya ce to kwatankwacin abin da Allah ya ba bayansa kenan da mutum da aljanna kaga wannan yana nuna maka karanci nawa na ubangiji wanda zai baka baya tsoron me talauci amma dan adam shine zai bada amma yana tunanin me in ya ci gaba da bada za ta iya me za ta iya karewa to Allah subhanahu Ta'ala arzikin da ke gare shi bayi da adadi baya karewa saboda haka yana da karamci yana ba kowa gwargwadon abin da ya ga dama na hamsin da tara malam ya ce allatifu mai tausasawa shine mai tausasawa ga bayansa mutum da aljani da dabba kowanne Allah subhanahu Ta'ala. tausasawansa yana gudana a gare shi da Allah zai kama mu da laifuffukan da muke masa wai akwai wanda zai sha ruwa cikin mu eh ba amma saboda tausasa wanda yake yi ga halittunsa yake badawa gare su shi sa Allah madaukaki yake cewa wa huwal latiful khabir Allah shine mai tausasawa kuma mai bada labari cikakkiya akan ababan da bayinsa suke aikatawa Allah ya sa mu dace saboda haka duk lokacin da kake da wata bukata yana bukatan tausasawa misali ya Allah wana kaza da ya hana ni kaza ya Allah ka tausasa zuciyarsa ka bani abin nan ko kuma wani kaza da ya fushi da ni ya Allah ka tausasa zuciyarsa ya fahimci abin da ya faru ba gaskiya bane ko ina fata an gane waye ya tausasa zuciyar Allah ina fata an gane ya ci gaba da cewa ana hamsin da shida ko yake cewa Almuminu shi shine mai amintarwa Allah shine mai amintar da bayi daga dukkan tsoro wai akwai wanda ya sai amintar da kai daga tsoro eh Allah ne kadai yake amintarwa daga me firgici daga tsoro daga musiba daga bala'i daga kuncin rayuwa daga talauci da dukkan wani abun nan Allah shine kadai wanda yake amintar da bayinsa daga wannan ina fata an gane to idan kana so Allah ya amintar da kai daga yunwa to ka zama mai kaɗaita Allah kada ka zama kana shirka idan kana so Allah ya amintar da kai daga kuncin rayuwa ka zama baka shirka idan tana so Allah ya amintar da kai daga tsoro ya zama na cewa tana ta Allah idan tana so Allah ya amintar da kai daga fitina da bala'i da wato shirka ko sihiri wanda damar ya yi dubu-dubu a cikin al'umman da muke rayuwa a ciki to ka zama na cewa ka rike ubangiji za ka samu aminci aminci wato Isashe wanda za ka kwanta lafiya lau ina fata an gane to kaga Allah shi ne kadai ke zai iya mai amintar da kai na taba ganin wata bayar Allah sai take ce min malam mijina ne min kishiya ya ce ta ce malam ni dai kishiyata sharri ce amma ta zama min alkhairi sai na ce kamanya sai ta ce malam wallahi ni na san da na mutu kafin kishiya na ta zo gidana Allah kaɗai sani in samu ramar Ubangiji ba wai yana wani iskanci ba ne amma hijabi ba na sawa ta ce hijabi ba na sawa kuma barki Allah kamar yanzu ba ta ce amma da kishiyata ta zo gidana ta ce irin matsafan nan ne sai ta ɗauki ƙararrawa cikin dare ƙarfe biyun dare sai na ga ta buga ƙararrawa garar sai ta kira sunana wacce tuɗe ruga hauka ta ce malam sai in ta kuka a cikin ɗaki ni kaɗai sai ta ce sai Allah ya sa min natsuwa ya ce bari in raka a biyu ta ce malam sai ne kabbara yi raka a biyu sai na ji na samu natsuwa waya min da ita eh ta ce sai na ji na samu natsuwa ban ji tsoro ba ta ce washe gari da ta yi haka na fara tsoron nan na kara taji ne raka a biyu sai na gana samu nutsuwa ta ce malam yanzu gani nan duk inda zan je a duniya ina gani in na sa gyalin ina tsirara ke yau ba na iya fita sai da hijabi kaga ta kalli alkhairin da wannan matar ta jawo mata shine me ta komawa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne amintar da ita ko boka kaga da gidan boka ta je ba za ta samu aminci kaga ba za ta samu aminci ba in wancan tafi ta tsafi ne zai faru da ita za ta fitar da ita daga gida to Allah shine ke amintar da bawa daga dukkan wani abun tsoro daga dukkan wani abun firgici daga dukkan abin da zai iya damun mutum a duniya har da lahira to Allah shine ke amintar da kai to me ya kamata ka yi sai ka mika zuwa wuyanka zuwa ga ubangiji shi sa kaga yace al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-aziz al-jabbaru al-mutakabbir ko subhanallahi amma yushrikun kaga daga ciki al-quddus as-salamu al-mu'minu ko ce mai tsarki as-salamu mai aminci al-mu'min mai amintarwa da bayansa kaga anan ya amintar da dukkan mutumin da ya mika wuya zuwa gare sa to Allah subhanahu wataala shine kadai wanda ke amintarwa da dukkan wata bala'i ko musiba ko kunci ko damuwa a rayuwa to saboda haka duk lokacin da mutum yake cikin wani abu yana so Allah ya amintar da shi to ya kira sunan Allah ya gaya masa wanda ya daidai da irin wannan damuwarsa sai ya gaya masa ga bukatarsa Allah ya samu dace sa'an nan na sittin yake cewa al-muta'al wato mai kamun kai al-muta'al wato madaukaki afwan al-muta'al wanda yake mafi daukaka shine al-muta'al mafi daukaka Allah subhanahu wataala shine mafi daukaka babu wani abin da ke sama gare shi ina fata an gane Allah shine mafi ɗaukaka kuma shine wanda ke sama da komai babu wani abin da ke sama da shi saboda haka idan wani yana ji da kansa yana ganin ya ɗaukaka ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka sama da dukkan wani maɗaukaki ina fata an gane to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shine mai ɗaukaka bayinsa kuma shine mai kaskantar da bayinsa yana ɗaukaka wanda ya ga dama yana kaskantar da wanda ya ga dama idan ka ga ka ɗaukaka ba dabararka ba ce haka ne ba wayanka ka bane ba dukiyar ka bane ba mulkin ka bane ba ilimin ka bane me waye baka Allah ina fata an gane kuma daman shi a na ubangiji duk wani abu da ya ɗaukar ka sai yayi ƙasa haka sunnar rayuwa take haka manzo Allah ya ce duk wani abu da ya sama sai yayi ƙasa shi yasa zaka je an ce wani kaza in ba shi ba ko ba a maganan kuwa sai a zo lokacin da ba a jin labarinsa haka ne sai ka ji shiru kamar ba a yi sa ba ina fata an gane sawa'un mai mulki ne shi ko kuwa mai sarauta ne shi ko kuwa mai ilimi ne shi sai ka ji ma har an manta da shi sai an zo magana ma za ka ji ah shi wani mana nan kaga kenan ne Allah shi ne ke ɗaukaka wanda ya ga dama to kuma duk daukakan madaukaki akwai lokacin da zai dawo ƙasa ina fata an gane da ka ga akwai lokacin da dole in za a ce sai a ce sai a wani sai wani sai wani to za a zo lokacin da ma ba a magana su kuma ina fata an gane to wannan sunna ce ta rayuwa to Allah shi kadai ne wanda yake madaukaki wanda yake cikakken daukakan da ke sama da dukkan wani madaukaki sai ya ce al-mutakabbir shine mai kamun kai ko kuma su ce mai kamun ga mai kamun kai Allah subhanahu wataala shine mai kamun ga ko mai kamun kai cikakkiya wanda babu wani wanda ya kai shi daukaka da girma na kamun kai kaga ai kamun kai ne yake sa girma ne ke sa mutum ne yayi kamun ga ko yayi kamun kai ko to babu wanda ya kai Allah subhanahu wataala saboda haka shine yafi kowa cikakken kamun ga ko kamun kai ina fata an gane shi yasa zaka ga al-azizul jabbarul mutakabbir ko kaga shi yasa duk mutum mai girman kai ina fata an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutumin duk mutumin da ke da girman kai daidai da ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna ba sai abin yi wa sahabbai girma suka ce ya ma'aikin Allah mutum yana so ya ga ya sa riga mai kyau takalmi mai kyau shi ma wanne yana daga cikin girman kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son ado alkibar girman kai batrul haq wa zamtin nas kin gaskiya da rena mutane ina fata an gani kin gaskiya da rena mutane me kin gaskiya kai wani abu da bai dace ba sai wani ya zo ya maka magana sai ka ce kai waye da ma ka zo ka ce min kaza kai waye kai ina fata an gani kai awa da ka zo ka gaya min kaza kaga wannan ne kaga girman kai yasa ne kare na shi kenan ko to kaga shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace girman kai shine kin gaskiya da yayin da mutane dan wani ka ga mai yace ce kai waye da zaka zo ka ce mai kaza in ba wani in yana da dukiya in ba abokinsa ne mawadaci ya gaya mai ba ba wanda sai ya gaya mai ko wani kuma idan yana da ilimi in ba abuci ilimi dan kwansa ya gaya masa ba kai ba ka isa ka gaya mai ba haka ne wani kuma idan yana da sarauta inda ba in ba basara ke dan uwansa ya gaya masa ba ba zai saurare ka ba ko ina fata an gane to duk wannan alama ce ta girman kai in ka ga mutumin da ke rena mutane to yana da girman kai in ka ga mutumin da baya son gaskiya to yana da girman kai saboda rashin wato girman kai shine ke sa ka kime gaskiya ina fata an gane shi sa imamu zannuji a cikin littafinsa ta'alimul muta'allim yake cewa wal haqqu maqbulun walau min jahilin gaskiya ana karbanta ko a bakin jahili ne aka karba a bakin shedan ma kaga kaskar kenan ko an karba a bakin shedan to waye ba za a karba a gare sa ba to duk wanda ka ga yana jiji da kansa kaga Allah subhanahu wataala shine mai kamun kai saboda girmansa da daukakarsa da isa da cika na mulki yake da kamun ga yake da kamun kai to wanda ya siffanci da wannan zaka ga girman kai ne ina ta an gane shi yasa zaka ga masu sarauta a kasan mu Najeriya sai wanda Allah ya tsare ko sai wanda Allah ya tsare dan da kyar asha din mai sarauta sai wanda Allah ya tsare saboda wannan ma yana daga cikin riga na sarauta alama ta ne girman kai saboda haka shi sa ka ga in fadawa suna so su cuci sarki to haɗa baki ake yi da masu kuɗi mai kuɗi ne yana son fili a waje kaza a gari kaza kuma akwai sarki a wannan garin sai a ce mai in ya zo in yana so sai ya zo wajen sarki ya ce ranta shi daɗe mai girma ina son filin nan a siyar min. shi ba ba da sai ce ƙaryanka ɗan talakawa sarki ya fi ƙarfi ya siyar maka ka tafi an baka sai ku yi shi kuma sai ka sallabe shi shi kenan kaga <laughs> kaga wani riga ce wato idan ya riga ya sa wannan rawanin alama ce ta nuna isa da girman kai ba kowa yake yi wa magana ba to shi sa dole mutum ya zama ya ɗauki kansa shi ba kowa ba kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma tawaba ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala babu mutumin da zai kankan da kansa domin Allah ya ɗauki kansa shi ba kowa ba ba shi sai Allah ya ɗaukaka shi ina ba ne? gane to kaga aka si mafhumul mukhalafa duk mutumin da ya ɗauki kansa wani abu mai ke faruwa sai Allah ya kaskantar da shi in ya ɗauki kansa wani abu sai Allah ya kaskantar da shi amma in ya dauki kansa ba komai ba duk inda yaji sai ka gami? ana girmama shi har a dauke shi ma sama da yadda shi yake gani to wannan duk mutumin da ya dauki kansa ba komai ba ke, amma in ka dauki kanka kai wani abu ne to sai ka ga an kaskantar da kai in mawadaci ne misali idan ya zo yana ɗaukar kansa cewa shi mai kuɗi ne yana zuwa za ka ga an dare a bashi waje ko abin banza kudin banza kana da ni duk kudin ka kana da ni abin da zai ce yana da kai ai bai da kai ko haka ne duk kudin da ado da zai mallake ka ba haka ne to kaga an gama da shi in me mulki ne ma haka in ma malami ne ko dalibin ilimi yake ji da kansa shi wani abu ne wannan lokacin da ya zo yana sai ga gama mutanen da suke taruwa gaban sa duk sai su wace a kyale shi ko haka ne saboda Allah subhanahu wataala ba a mai wannan to Allah shi ne kadai mai kamunga da kamun kai saboda girma da ɗaukaka da cika na mulki na ubangiji subhanahu Ta'ala. Allah ya samu dace saboda haka a na hamsin da na sittin da biyu yake cewa almatinu ko sittin da uku ne eh Eh, yake eh haka 63 yake cewa almatinu mai tsananin karfi mai tsananin karfi shine almatin mai tsananin karfi akwai wanda kai Allah karfi kaga babu to saboda haka karfin Allah mai tsanani ne saboda haka ne Allah madaukaki yake cewa inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin Allah shine mai yawan azartarwa ma'abuci karfi mai tsanani kaga an ce yana da karfi kaga kenan ana iya samu wanda ne ya bi shi to amma wannan mafi cikan karfi mai tsanani babu wanda ya gagara Allah subhanahu wa ta'ala amma dan adam yana iya gagarar mutane a inda yake kuma amma yana iya zuwa kuma ya samu wanda ya bi shi ko haka ne to amma Allah ba kaga babu to Allah shine mai tsananin karfi saboda ka duk karfin mai karfi kasa da na ubangiji yake kuma karfin sa yana da me yana da iyaka shekara 100 da suka wuce kaga babu mai karfi a cikin mu nan ko akwai shi babu ina ta an gane to kaga yanzu in ka samu matashi dan shekara 30 zaka ga yana ji da karfi ko to ka bashi 30 kuma masu zuwa ya zai koma zai koma da rauni kaga wanda yana nuna maka iko na ubangiji da ƙarfi na ubangiji shine kadai ne cikakkiyar karfi da babu wani rauni da ke riskansa amma duk wani mai karfi rauni sai da ya riske sa kuma gaba ma sai raunin ya riske sa a baya rauni ya riske sa kuma a gaba ma rauni zai ne zai riske sa amma banda Allah subhanahu wata'ala wannan yana nuna maka iko da isa na ubangiji subhanahu wata'ala sai na 64 yake cewa al-mujibu mai amsa mai amsawa mai amsa kiran mai kira mai amsa addu'a mai addu'a mai amsa damuwar wanda ya shiga halin kaka na kayi halin musiba halin bala'i ya faranye mai wannan bala'in ya kuma bashi abin da yake tsammani to Allah subhanahu wata'ala ne saboda haka ne inna rabbi qaribun mujib lallai ubangiji na qaribun ko kusa yake mujibun kuma mai amsawa shi yasa yace amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahu ma'allah qalilan ma tadhakkarun yace amman yujibul mutarra shin waye yake amsa kiran mutumin da ya shiga halin kakani kayi halin musiba halin bala'i halin kunci halin damuwa su'a kuma ya faranye mai wannan damuwar ya faranye mai wannan cutar ya faranye mai wannan kuncin wa yaj'alukum khulafa al-ard kuma ya sanya ku khalifofinsa a doron kasa a ilahumma Allah akwai wani Allah tare da Allah da ke yin wannan aikin sai Allah ce kalilan ma tadhakkarun amma kaɗan ne daga cikin bayan suke wa'azuwa da haka ko to kaga nan yana nuna maka Allah shi kaɗai ne wanda ke amsa kiran mutumin da ya shiga halin kunci halin damuwa halin musiba halin damuwa da makamancin haka kuma ya kwaranye mai wannan ne damuwar da yake ciki ina fata ta gane. ne Allah kaɗai ya isa yi wannan babu wanda ya isa yi wannan in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to kaga Allah shine ke amsa kiran wato wanda ya kira sa cikin dare ne ko da rana ne ko da daddare ne ko da yamma ne duk lokacin da ka kira sa shi sa wa salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ta da'an ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kira ni sai ya zo da zarfu zamanin adverbial clause of time duk lokacin da kake neman wani abu a wajen Allah in ka kira shi zai amsa kaga kuwa duk kudin mutum duk ilimin mutum duk mulkin mutum in dai shi ne zai ce ma ka zo zan ba wata rana sai ka zo zai ce maka me kai hakuri ko ina ba ta ne amma Allah ba duk lokacin da kake bukata Allah zai baka shi kadai ne wanda ke badawa baya shayin baka kuma shi kadai ne zai amsa maka babu wanda sai amsa maka in ba shi ba shine zai amsa maka damuwarka da kuncin da kake ciki ko kuma kana cikin wani hali na damuwa ka kira Allah ka gani zai amsa maka kuma zai kwarinye maka wannan damuwar to me yasa ba za mu kira sa ba duk lokacin da muka shiga kunci ba a gane mumini sai lokacin da mutum ya shiga halin kunci ina ba an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune yana shingide a jikin bishiya sai wani mushriki ya lallabo ga wuka ga takobinsa a rataye sai zare wuka sai sa a wuyan manzo Allah sai ce waye sai hana waye sai kare ka daga gare ni yau sai manzo Allah ya ce Allah yana faɗin kalmar Allah kawai sai Allah ya jefa wa wannan mushrikin tsoro a zuciya sai ya furkita kawai sai ya fara makarkata yana fara makarkata sai wukan ya faɗi sai manzo Allah ya cap sai ya rike sai ce to kai kuma wai sai kare ka daga gare ni <laughs> sai ce ai kai mai saukin kai ne ai kai mai kaza ne kaga manzo Allah Allah ya kare shi ko bai kare shi ba kaga ya kare shi mujib kenan ko ko ya amsa kiransa kuma ya sai ce sai ce kar ka kashe ni sai ce ba zan kashe ka ba amma na maka alkawari ba zan yaƙe ka ba kuma ba zan taimaka masu yaƙan ka ba sai ta ina ba ta an gane ka ga waye isa ya masa wannan Allah subhanahu wataala shine ya amsa kiransa ko to duk lokacin da ka shiga wani hali na kunci waye isa ya maka kaza sai ka ce Allah ina ba ta an gane to in ka mika al'amarin ka zuwa ga Allah sai ka ga Allah ya faranye maka kamar mutumin da amurba suka tare su ana kawo kuɗi matan shi take a wani ba ka karanta ayatul kursi ba sai ɗaya daga cikin roba su ce ce kawo ayatul kursi ka ba za ta yi amfani a nan ba sai mai babban su ɗin ya ce me kace na ce babu kuɗi ayatul kursi sa ba za ta yi amfani ba kawai sai ya sa wani bindiga daram kawai ya harbe shi ya ce kai tashi ku tafi ayatul kursin ku ta yi amfani <laughs> Wai sai wannan eh Allah ina ba ta ne ta ga a halin da yake ciki waye isa ya kare shi Allah subhanahu wa ta'ala mutumin da ya zo wucewa ga amurba sun tare mutane yana zuwa ana ganinsa aka ce mai to tafi kuma ga mutane a kwance amma shi kare aka ce mai tafi waye sai wannan eh Allah kadai sai wannan aka ce mai ya tafi kuma ya tashi ya tafi waye sai wannan ba Allah ba kaga Allah kadai yake amsa kiran mutumin da ya shiga wani halin kunci matukar ka zuciyarka ya karkata zuwa ga ubangiji ka mika al'amari zuwa gare sa kana ganin girman sa to insha Allah subhanahu wataala zaka ga abin da baka taba tsammani a rayuwarka ba na ban mamaki wanda Allah subhanahu wataala zai maka na girmamawa da makamancin haka saboda haka shine ke amsa kira duk lokacin da kake da wani damuwa ka gaya masa ka gani sai na 64 yake cewa na biyar kenan 65 al majidu mai girma Allah subhanahu wa ta'ala mai girma ne shi sa Allah madaukake yake cewa innahu hamidun majid Allah abin yabo ne kuma abin girmamawa ne Allah subhanahu ta'ala shine kadai abin girmamawa cikakken girmamawa duk wani ne girma kasa da ubangiji yake saboda shi kadai ne yake da wato siffa ta girmamawa cikakkiya wanda ke sama da dukkan wani ne girma da daukaka da isa Allah subhanahu ta'ala shine ke da wannan sai na 66 yake cewa al-muhitu Allah subhanahu ta'ala shine wanda ya kewaye dukkan wani abu da iliminsa da ganinsa ko da jinsa da saninsa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya kewaye komai da iliminsa da ganinsa da kuma wato saninsa shi yasa Allah madaukake ya ce wa kana Allah bi kulli shay'in muhita Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye dukkan wani abu Allah subhanahu ta'ala ya kewaye dukkan wani abu saboda ka babu wani abin da yake sama da wato ketaren wato iko na ubangiji kaga wannan sunan yake ƙara tabbatar maka da ƙaryan sufaye da suke cewa ranar tashin kiyama sheikh ibrahim inyas wai zai ɗauki sufaye na ɗarikar tijjaniya a tijjaniyan ma yan faila saboda shi ya zo da failan zai zo ranar tashin kiyama yana da riga a rigansa akwai aljihu dubu saba'in kowane aljihu ɗaya a cikin dubu saba'in na akwai dubu saba'in zai kwashi mabiyan ya sa su a cikin aljihu ya je ya shiga da su aljanna Allah ma bai gan shi ba sai ya kwashi turuf na farko ya zuba su ya dawo ya kwashi turuf na biyu ya tafi ya zuba su lokacin da zai dawo ya kwashi turuf na uku sai Allah ya yaransa ya ce ah ya shehi me kake jira baka shiga aljanna ba wai sai ya shafa kai to kaga wannan ai kaga yi kama da tattuniya ko to Allah subhanahu wataala kaga muhit ya ilmin sa ya kewaye komai kuma babu wani abin da yake ketare ilmin ubangiji da sanin ubangiji da ganinsa da jinsa to yaushe za a ce wannan zai yi wani abu Allah bai sani ba kaga an mai da Allah jahili kenan ko to kaga a wannan yana daga cikin abin da ke ƙara kare ta wannan magana ina fata an gane to saboda haka babu abinda ya wuce ya ƙetara ilimin ubangiji da saninsa da ganinsa da jinsa ina fata an gane ya ci gaba da cewa al-musawwiru Allah subhanahu wataala shine wanda ke suranta dan adam a cikin mahaifar a wato mahaifa na mahaifiyarsa ko Allah shine ke suranta mutum a fitar maka da hanci da ido da baki da gira da kunne da kai da jini ko da zuciya da jijiyoyi da suke yawo a jikinka ga baki daya ina fata an gane zuciyar guda biyun da left ventricle of the heart da kuma right ventricle of the heart ko kwakwalwarka da abin da ke da alaka da wato pelvic ɗin mutum da kuma bayanka saboda abin da ke da alaka da kwakwalwa yana da alaka da zuciya saboda kwakwalwa shine ke tunani zuciya kuma shine ke yadda da wannan tunanin ya tura wa gabbai su yi aiki da shi ko su yi ne shi sa an ka je wajen likita in ka ce baka da lafiya da yake ba da yi za a sa kunne a me sana maka a zuciya ko a ji me heartbeat ɗinka subhanahu wa ta'ala saboda inna fil jasadi mudugha idha salahat صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب wata أقوي Idan ta تجارو ne gangan jiki ya gyaru idan wannan tsokar ta lalace jikin ma ya lalace manzo Allah ce shine zuciya ko kaga in zuciyar mutum ta yi gyaru shi sa zaka ga mutum masha Allah ko in kuma ta lalace shi sa zaka gan shi yayi sata shi sa zaka ga yayi kisa shi sa zaka ga yayi tsaki shi sa zaka ga yayi mugunta saboda zuciyar ta ne ta lalace ina fata Allah ne da zuciyar ba ta lalace ba ai ba zai wannan aikin ba haka ne to Allah subhanahu wataala kaga Allah subhanahu wataala shi yake suranta mu a cikin mahaifa shi sa hadisi ya inganta a cikin musnad na Imam Ahmad yahuda suka ce za su kure manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce za su kure manzan Allah suka ce za mu maka tambaya guda biyar ba wanda ya san su sai annabi sai manzan Allah ce to ni agreement ni zan amsa tambayar amma da sharadi in na amsa tambayar za ku musulunta suka ce eh sai suka ce to na farko ka gaya mana wani abinci ne isra'ilu ya fi so annabi kuke ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce annabi yaqub a rayuwarsa ya fi son nonon raƙumi da naman raƙumi shi ya fi so sai ya yi wani ciwo mai tsanani sai ya alwashi in Allah ya ba shi lafiya a ɗan tsakankanin wannan kuncin da ya shiga zai haramta wa kansa wannan nunan raƙumin da da da naman raƙumi shine kullu ta'an kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala shi shine wannan abincin nonon raƙumi da naman raƙumi haka ne suka ce gaskiya ne ya haramta wa kansa suka ce to na biyu ka gaya mana yaya maniyin ɗa namiji yake ya ce maniyin ɗa namiji fari ne mai kauri suka ce yaya maniyin ya mace yake sai ce maniyin ya mace ruwa-ruwa ne fatsi-fatsi sai suka ce to ka gaya mana ya ake samun ɗa namiji a wajen haihuwa kuma ya ake samun ya mace a wajen haihuwa nan ne za ka ga sciences ko aka ɗauko wannan xyxy chromosomes ko chromosomes kenan ko na namiji da na mace kenan ko xy wannan kuma xx kenan ko to da chromosomes ɗinsa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka samu maniyi a wajen saduwa wajen mating kasan sun ce a wajen fertilization yanda su suke magana cewa kwai yana fitowa ne ya zo fallopian tube ya tsaya yana jiran fertilization for 24 hours ko a wajen na zygote kenan ko suka ce to idan ya zo in aka samu mating wannan sperm din idan ya zo in aka samu sperm biyu suka yi fertilizing din kwai guda daya za a samu two identical twins daman kwan haka yake kaman gwafa ko ɗaya na nan ɗaya na nan idan kuma ya fertilizer din two sperm ya fertilizer din different egg ɗaya nan ɗaya nan za a samu twins but not identical to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to idza ala ma'ur rajul ala ma'il mar'a idan maniyin da namiji ya rinjayi maniyin ya mace sai ce kanat al-maulud kenan kana al-maulud zakaran bi idnillah abinda aka haifa sai zama ɗa namiji da izinin Allah ina fata an gane kaga shine chromosomes din da suke magana kenan ko idan nashi abin nan to asali manzo Allah ne ya bada wannan fatawar sai ce idan kuma na mace ne maniyin ta yi rinjayi maniyin ɗa namiji sai a samu ya mace amma da izinin Allah kaga waye faɗa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa manzon Allah ce idan mala'ikan ya mala'ikan da za a turo ranar da ka cika wata hudu kenan kwana 120 to a ranan wannan mala'ikan zai su sai ya tambayi Allah lokacin da zai yi fasonin ɗanka da Allah ya turo shi sai ya tambayi Allah zakaran amunsa zai ce Allah ɗa namiji ne ko ƴa mace idan Allah ce ɗa namiji sinadarin da ɗa namiji yake bukata a jiki a wannan ɗugun da za a mai tsokan nan da za a mai da shi sai wannan mala'ikan ya yi fashonin ɗin sai a fitar da shi ɗa namiji idan Allah kuma ya ce mai ƴa mace ce sai a sa masa sinadarin da ya mace take bukata a jikinta a wannan okan da yake a yi moldin ɗinsa sai a zama da shi ya mace da izinin wa da izinin Allah ina ta an ne kaga waye ya bada wannan analysis ɗin? to kaga sciences ma ba su gano cewa ɗa ba ɗa yake zama ba sai a 18 centuries da sciences suna tunani idan mace ta yi ciki yaron yana ɗan ɗan tayi na ƙarami yadda ɗugon mani yake haka yaron yake in yana cin abinci ne yake girma yana girma yana girma daga baya sai zama ɗa sai a 18 centuries science suka gano cewa wato ɗugon mani ne ina fata an gane kaga wannan yana nuna maka maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ka sani cewa daga waye yake daga Allah subhanahu wata'ala yake ko kaga su ba su ma gano wannan ba sai ne sai a 18 th century mu kuma ba da dadewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya yi wa al'ummansa wannan bayani kuma gashi Allah ya faɗi a cikin Qur'ani ina fata an gane to kaga wannan yana nuna maka yanda Allah ke fashioning din mutum yake suranta mutum a cikin mahaifiyarsa wallazi yusawwirukum fil arhani kaifa yasha shine wanda ke suranta ku a cikin mahaifar iyayenku mata yanda ya ga dama in yace namiji sai a mai da kai ne namiji idan yace mace sai a mai da kai ne mace da izinin wa Allah subhanahu wataala shi duk namijin da yake fushi da matarsa cewa wai ba ta haifan mai namiji ba sai mace ko sai mace kai ne ke da matsala likitoci idan namiji ya kawo sa ana samun kesis, da likitoci da malamai duk suna samun wannan kesis. din sai kaga mutum an zo an ce mata shi ta yi conceiving sai ce ni aka samu ana cewa mace sai ya tsaki useless din sai juya wai saboda shi yana na namiji ana samun haka ko ina fata an gane malamai kuma sai ka ga mata sun zo suna ba da suna neman fatawa malam mijina ya ce min in na ƙara haifan ya mace suna na sakakka a gidan ina ta gane akwai matar da ta kawo wannan kes din sai na ce to ki gaya mai kin yadda amma kada ya sa miki cikin mace kin yadda in zai sadu da ke ya sa miki cikin namiji in ya sa miki amma ke kike sa kanki ciki ba ko in ya sa miki cikin namiji da mace ke ma zaki kai shi kara kotu <laughs> ina ba ta gane to da Allah ya kaddara sai ta haifi namiji Kasan da yake bi san Allah ba sai ya ce shi ya ai da na buɗa mata wuta kaga ta haifa namiji ka nuna ba <laughs> wato wato jahilci fa dodo ne wato subhanallah wai wai in ba dan ya buɗa mata wuta ba da mace za ta ƙara haihuwa ka duba dan Allah ka wannan mutumin kwata kwata bai san Allah ba wai da ya buɗa mata wuta shi za ta haifar masa namiji to kaga duk irin wannan jahilci ne da rashin sanin waye ubangiji Allah ya samu dace saboda haka wannan yana daga cikin siffa ta ubangiji wanda yake suranta bayansa ina ba ta an gane tun daga cikin mahaifa na iyayensu wa huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir ko shine wanda ke surantawa ya suranta mu a cikin cikin mahaifar iyayenmu mata a zo da kai lafiya lafiya waye sai maka wannan Allah subhanahu wataala shi sa daga cikin hikimar da aka samu cikinka sai aka babu daman da zaka iya cin abinci direct ta baki sai Allah ya sa daga wannan cibinka ko shi maman maman bata haila wannan jinin sai ya zama na cewa abinci idan ka ci ta wannan hanyar da ɗaya yake samun cin abinci kenan shi sa mace ba ta haila idan tana da ciki kaga duk wani hanyar da zai yi fashonin ɗinka Allah ya yi maka wannan gata fa Allah ɗaya maka kuma da ka zo duniya sai Allah ce ba na buƙatar kuɗinka ba na buƙatar abin nan komai naka ina buƙata ka bauta mu shi ya maka wannan fa kuma sai ka ce a ah, gaskiya ni ba yanzu sai a hankali kaga wannan shine kuskuren Allah samu dace anan ya kamata mu tsaya sai wani lokaci idan Allah ya raya mu insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi akan al-muqtadir mai zartarwa insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk